wasu lokutan za ka ga mutum yana takura man a waya har ta kai ga cewa bin yi blocking na number shi daga nan shi kuma sai ya je ya ɓoye number sa ya ɓoye kola ID din shi ya rinka kira mu ka san ko da ka yi blocking na number mutum in dai ya ɓoye number shi ya kira ka dole za ta shigo amma kuma baka san hanyar da za ka bi ka tsayar da wannan ba ko kuma kana so ka yi blocking na mutum amma ba ka so wannan mutumin ya gane ka yi blocking ɗin shi to a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da za ka bi ka saita wannan kada ku manta da liking da sharing na wannan bidiyon da farko idan kana so ka saita wannan abin kana da buƙatar kai downloading wani application wanda idan kana kallon bidiyo na ne a TikTok ka duba profile ina za ka ga link kiri kana danna wannan link din zai kai ka wajen da nake ajiye links za ka ga ga link din nan na ajiye maka na sa mai yadda za ka yi blocking na mutum idan kuma a youtube ne kashe kallon wannan bidiyon kai tsaye ka duba description za ka gana ce ga link din nan kana dannawa zai kai ka inda za ka yi downloading na wannan application din kuma za ka ga sauran bayanai dangane da wannan application din ni na riga da na sauke shi bayan ka sauke shi kawai za ka bude shi da zarar ka bude shi zai ka maka nan gurin a nan ƙasa ga gurin da aka saka next kawai sai ka taɓa wurin kana danna zai buƙaci ka bashi permission kawai sai ka danna allow sai ka ƙara danna allow daga nan sai ka danna next sai ka ƙara danna allow zai kawo maka nan kawai sai ka danna finish daga nan ƙasa kana wucewa kai tsaye zai kawo nan gurin a nan gurin za ka ga duka kiraye kirayen ka za ka ga duka call history ɗinka da kiran da yake shiga da kiran da yake fita a wayarka to abin da za ka yi ga wani guri nan daga nan sama ɗigo-ɗigo guda uku nan kawai za ka taɓa wurin kana taɓawa a nan gurin zai kawo maka ga zaɓuka nan kala-kala daban-daban so a nan gurin ga ina aka saka incoming call logs shine wanda muka fara tarawa na farkon nan wato kiran da yake shigowa wayanka a nan gurin kuma za ka ga ina aka saka black list idan ka danna gurin za ka ga shi nan zai nuna maka mutanen da kai blocking kenan to a nan gurin gashi ban blocking na kowa ba amma idan kana so kai blocking na mutum ga wajen alamar plus din nan za ka danna da kanan zai kai ka contact ɗinka zai kaka nan gurin zai ce da kai input number max a nan gurin kawai zaka danna za ka saka number a nan gurin kuma ga ina ka saka add from contact za ka iya danna gurin ka ɗauko lambar daga contact ɗinka so ni yanzu ba bloki na number zan ba zan ƙara taɓa wannan ɗigo ɗigo ɗin guda uku domin nuna muku sauran abubuwan so a nan gurin shine white list misali yanzu za ka iya saita kai blocking duka lambobin da suke cikin wayarka sai ka ware wasu ka sa su a cikin white list ɗin nan to duk wanda ka sa a white list shi ba kai blocking din shi ba zai iya kiran ka zaka iya ware mutanen da kake so kawai su kira ka kai bulokin ɗin sauran gaba daya na list din nan su ne kawai za su iya kiran ka to zaka iya sai ta haka in ka danna plus din nan zaka iya dannawa sai ka ɗauko lambar ko dai ka ɗauko ta daga contact ko kuma ka rubuta ta a nan gurin kuma za ka ga ina ka saka settings idan ka danna settings zai kawo maka nan gurin to daga nan gurin idan kana so ka yi blocking na number da aka ɓoye ta ma'ana private number duk wata private number da ta kira ka za a ga wasu lokutan mutane suna ɓoye number suna takura mutane to duk wanda ya ɓoye lambar shi ya kira ka duk wanda ya ɓoye lambar shi ya kira ka ba za ta shigo ba to abin da za ka yi idan kana so ka saita wannan za ka shigo cikin setting ɗin nan za ka ga inda aka saka gashi nan block private slash hidden numbers duk wanda ya ɓoye numbers sa idan ka gan shi a kunne za ka idan ka gan aka sha kawai sai ka danna a kunna shi gashi nan block private slash hidden numbers za ka kunna shi idan aka shiga gan shi to za ka kunna shi to yanzu duk wanda ya ɓoye lambarsa ko duk wanda ya sa lambar shi a private kai tsaye kawai ba ta shigo ba idan kuma kana so kai blocking foreign calls duk wani wanda ya kira ka da lambar ƙasar waje lambar ba ta shigo ba ga ina aka saka block foreign number za ka iya ka kunna wurin to duk wanda ya kira ka da ka da lambar ƙasar waje kiran ba zai shigo ba idan kuma misali kana so kai blocking na lambobin ka gaba ɗaya sai ka waru wasu mutane su kaɗai ne ba kai blocking ɗinsu ba abin da za ka yi ga ina aka saka block all except whitelist za ka iya kunna nan gurin idan ka kunna shi to ba wanda zai iya kiran ka sai mutanen da ka saka a "white list" gurin da ya nuna muku kenan da farko sai mutanen da ka sa a nan ne kawai ka ware su kaɗai ne za su iya kiran ka misali yanzu idan ka zo nan sama idan ka zo nan sama idan kai bulokin na nan mutum ba zai iya kiran ka ba in ya kira kiran bari zai tafiya ba idan kai kana so ka rinka ganin kiran da yake maka ko da kai bulokin ɗinsa za ka zo nan sama idan ka zo nan sama ga ina aka saka incoming calls bulokin, misali ga shi nan bari nuna muku to duk wanda ya kira ka duk wanda kai bulokin ɗin shi idan ya kira ka anan za ka rinka gani ga wata ekibiya daga nan gurin kawai za ka danna kana dannawa za ka danna ina sa silent ringer din nan silent ringer to za ka danna wurin to in dai ka danna wannan silent ringer din shikenan duk wannan kai blocking din shi idan ya kira ka ba zai ga kiran yana tafiya ba kiran ba zai tafi ba to kai kuma idan ka zo nan gurin za ka riga ganin kiran da yake maka daga nan abu mai muhimmanci da zan nuna muku shine wannan schedule din misali duka setting din da kai a nan gurin za ka iya seta shi daga wannan lokaci zuwa wani lokaci ne zai riga aiki misali za ka iya saita haka ce wannan setin ɗin iya da daddare nake so ya rika aiki ko kuma iya da rana nake so ya rika aiki ko kuma dai ka ware wani time daga minti kaza ko daga awa kaza zuwa awa kaza kake so wannan setin ɗin da kai su rika aiki ga wajen schedule nan kawai za ka kunna shi kana kunna shi ga inda aka saka from nan kuma za zaka zaɓi from yaushe from sha biyu am zuwa 11 pm gashi nan a haka yake a sete to ka iya dannawa sai ka caccanza ka zaɓi lokaci da yaushe zuwa yaushe kake so to ta haka ne za ka bi ka yi bulokin mutane masu ɓoye lambar su suna takura mutane kada ku manta da liking da sharing na wannan bidiyo sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba